biyu a Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren na Laraba 22 ga watan Agusta shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da haka Baba yakub makeri ne tare da na ta dangi muke farin cikin sake saduwa da ko a shirinmu na wannan lokacin. To bayan labarai za ku je fashin baki da Muhammad Lamin Ali wani mazaunin birnin New York ya yi akan batu na laifi da aka samu na akan wasu 'yan hannun daman shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata inda kotuna suka tabbatar da aikata ba daidai ba a kansu. kuma akan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda kuke kallon harkokin shari'a a kasashen da suka ci gaba kamar su amurka wanda ake yi ba sani ba sabo idan aka kwatanta da mu kamar kullum lambar mu ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kara alamar tarawa a kara ɗaya kana a jero lambobin muna kuma da rahoto akan ƙungiyar. hilani makiyaya ta miyata Allah wacce ta nisanta kanta da kalaman barazana da aka ce ta yi tana kira shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya yi murabus daga mukaminsa akwai kuma labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zabensa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru masu yawa. Wannan abin bakin ciki ne abinda Trump ya faɗa wa manema labarai kenan a tashar jiragen saman Charleston a jihar Virginia ta yamma ya kara da cewa yana bakin cikin abin da ya faru ga manafort wanda wani gungun masu yanke hukunci suka same shi da laifuffuka har guda takwas na aikata zamba sai dai kuma masu yanke hukunci a birnin alexandria da ke jihar virginia bayan sun kwashe kwanaki hudu suna muhawara sun kasa iya cimma matsaya akan sauran laifuffuka goma da ake tuhumar manafort da su abin da ya sa alkalin kotun zartar da hukuncin cewa ba za a iya yanke wani hukunci a kansa ba A halin yanzu kuma wata 'yar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da kudirin da zai yi garan bawul a dokokin yaƙi da ayyukan cin hanci da karɓar rashawa a gwamnatin ƙasar. Wanda zai zo da sabbin matakan da za su takaita yin kamun kafa wajen wasu jami'an gwamnati da wasu dokoki da za su kiyaye harkokin ajiyar kudaden jama'a da kuma matakan tabbatar da an yi gaskiya da adalci da zummar bayyana wa jama'a yadda ake fitowa da tsare-tsare manufofin ƙasa. a lokacin da take magana a cibiyar 'yan jaridan amurka da ke nan washington jiya talata 'yan majalisar daga jihar massachusetts ta ce canje-canjen za su magance abin da ta kira abubuwa mafi muni da ba a sani ba akan yadda ake amfani da kuɗi wajen sarrafa harkokin gwamnatin amurka ɗaya daga cikin abubuwan da ƙudurin ya kunsa shine neman hukumar tara harajin ƙasar da ake kira irs a takaice ta rinka fidda bayanan harajin shugaban ƙasa da mataimakinsa da na 'yan majalisa da kuma na kamfanoni ko kungiyoyin da ba neman riba ba da 'yan takarar suka mallaka kuma duk mai son zama shugaban kasa ko mataimakinsa dole ne ya bada bayanin harajinsa na shekaru takwas a baya a yanzu haka ba a fidda waɗannan takardun ba kuma an hana hukumar harajin ƙasar da ake kira irs hurumin fidda su ga jama'a a lokacin yakin neman zaben shekarar 2016 shugaba donald trump dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a wani lokaci bai ba da bayanan harajinsa ba amma abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton a wannan lokacin ta ba da na takardun haraji daga shekarar 2007 zuwa 2015 labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kimanin jarirai miliyan biyu da dubu ɗari shida ke mutuwa a faɗin duniya cikin wata guda da haihuwa bisa ga cewar hukumar lafiya ta duniya galibin mace-macen suna faruwa ne a ƙasashe masu tasowa inda ake fama da ƙarancin cibiyoyin jinya cibiyar lafiya ta duniya da ke birnin houston a nan amurka tana ƙoƙarin shawo kan wannan matsala ta wani shiri da ake kira net 360 inda za a rika samar da muhimman kayayyakin aiki a asibitai an zaɓi fasahar sarrafa kayan aiki iri goma sha bakwai da ake gani za su taimaka wajen rage dalilan mutuwar jarirai kamar ciwon haƙarƙari Ƙasashe kamar Malawi sun samu tallafin kayan aikin jinya a lokutan baya sai dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Daga cikin fasahun zamani goma sha bakwai da za a iya amfani da su, akwai wanda za a iya saya a kasuwa yanzu haka, akwai kuma waɗanda suke matsayin gwaji a halin yanzu. Burin shine nan gaba za a yi amfani da wannan fasaha wajen samar da kayan aiki faro daga mawali, eh, daga nan kuma a samar da su daga ƙasashen da ke bukata. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu kai ku ga baku dama ko kira akan wasu siyasar da ake yi a nan amurka Kungiyar da makiyaya ta ce Allah ta nisanta kanta da kalaman barazana da aka ce ta yi cewa shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Bukola Saraki ya yi murabus daga mukaminsa. Ga rahoton Hassan Mai na kaina da ya shirya mana akan wannan batu. mun fitar da sanarwa ne sabanin abin da wani wanda ake kiransa garus gololo a benue jiya wanda yake ce karaki ya bar shugabanci ko me yace Allah za ta fitar da shi wannan sanarwa ba daga uwar kungiya take ba ba mu san da shi ba kuma ma ba shi da matsayi ko mukami na kungiya wanda zai yi wannan sanarwa a madadin ita uwar kungiya saboda haka sanarwa ne wanda ya yi dan shi wanda kuma idan har muka tabbatar lallai sanarwa daga gurin shi yake lallai babu shakka za mu dau za mu dau mataki na ladabtar da shi ko kuma mataki da dai wanda mataki da ya dace bisa ga kundin tsarin mulki na ita uwar kungiya ba yayi da yawun kungiya ne ba mu san da wannan maganan ba saboda haka wannan maganan ta sace mun nisar da uwar kungiya daga wannan maganan dan ba mu muka yi shi ba ko ba mu san lokacin da aka yi shi ba kuma bai yi shawara da kowa ba kuma shi a matsayinsa na garus gololo ba shi da mukami ko matsayi wanda zai yi magana a madadin uwar kungiya a kasa. sakataren kungiyar makiyaya ta meta allah kenan na najeriya baba usman gelzarma ke nesanta kungiyar meta allah da aka ce ta yi na baiwa shugaban majalisar majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya yi murabus ko kuma ta ɗau mataki a kansa. Na tuntuɓi shi Garus Gwalalo da aka ce ya yi bada waccan sanarwa jiya a jihar Benue ko takamaimai shi wane ne kuma da yayin suwa yake magana? Sunana Haruna Garba Gwalalo a kungiya meti Allah National Coordinator ne a ATC Fulani Nation wai kuma ni patron din ne. Yanzu kana magana ne kana matsayin ka na dan shugaban petron na Fulani APC Nation White. Yes. Eh. Eh to amma misali kamar wannan harka ta majalisar dattawa ne ba ta ma jam'iyya ba ce ai. Eh amma ka zan kama kuma jam'iyya muna da lokacin da za mu yi magana ai. Freedom of speech. Kun kawo batun cewar dole sai shugaban majalisar dattawan Najeriya ya sauka da kan mukamansa. Wani ƙarin bayani za ka wani me dalilin ku na wannan kira musa. su ne za su yi shugaba ba ya za a karami wanda yake ce minority a ce su ne shugaban ka ba zai yi ba. To amma misali wannan kamar haka ce ta 'yan majalisar dattawan Najeriya kamar ku kuma ba a majalisar kuke ba kuna ganin wani ba zai ce kuna musu karambani a cikin sha'anin su na cikin gida ba. Ni karambani na ni memba ne na APC ai a fati na ina da magana ina da yanci da zan yi magana matsayina na dan bp Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Zauna To madalla a Amurka kuma a jiya talata ne wasu kotunan Amurka suka yanke hukuncin samun wasu mukarraban shugaba Donald Trump guda biyu da laifuka wadda za su iya kai su ga zaman gidajen yari na shekaru da dama. Waɗanda aka kama da laifukan sun hada ne da tsohon lauyan Trump ɗin Michael Cohen da kuma paul manafort tsohon shugaban kwamitin kamfe na zaben shugaba trump a takarar da ya shekarar 2016 to ko menene tasirin waɗannan hukunce-hukuncen akan makomar siyasar da kuma shugabancin mr trump da masu waɗannan mutane biyu bayani kenan da muhammad lamin ali wani mai fashin baki a birnin new york ya mana eh to koyin da koyin da yanzu aka shi zai bari wato shugaban kasa Trump shiga cikin wato masasi saboda ai shi ne alkalin shi da yake na kudda da duk wani asirin shi ya kai shekara goma sun san juna shi sa shi zai ya tona mai asiri kuma ya gwada cewa shi ya sa shi ya yi wannan laifuffuka da aka yi sa'annan kuma shi no ya fito ya ce ai da cewa taron da aka yi na mutan russia neman wani abin da za a doki game da wato hillary clinton ya ce donald trump ya san da zama haka kuma ya ce bincike da aka yi na watan kan eh, fadasta da aka je aka doki wato aka kwakwalo imelin ɗan democrat ya ce donald trump ya san da zama wayannan duka shi sa shi yanzu haka shi zai bari shugaba ya yi zafi shi sa je da ya je virginia ya je yana kamfen kaga ya kasa dauko maganan ma bai iya tuwara kan wannan maganan ba shi dai game da maganan manafort cewa mutumin kirki ne ya yi ma shugaba regan aiki ya yi ma shugaba bushe aiki to su garin nan ba ruwansu karyanka ɗaya yana ya bata duk gaskiyanka ko da dubu dari ne hadda aka kama ka da rashin gaskiya su ɗaya. to madalla muhammad laminu ali na wani mai fashin baki a birnin new york waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 41 na rana a nan washington lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan yadda kuke kallo wannan shari'a da ake yi a nan amurka wanda ake yi ba sani ba sabo idan aka kwatanta da irin abubuwa da muke gani a kasashenmu amma kafin nan sai mu shakata da wannan wakar. magani Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. a cikin Lagos kuma ga ga ga labintin zabadin. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ba da muna da kira wane ne a wayan? A baba kuma barka da aiki. Yawwa barka da war haka. Suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To bismillah Alhaji Ayuba. To gaskiya abin da ƙasa Amerika suka yi akan wannan shari'a abu ne na daidai kuma haka ake so. yana da kyau duk mukamin mutum duk matsayinsa idan ya yi ba daidai ba a kowane kasa a hukunta shi domin shine wannan zai ba da daidai kenan kowa ya gani ya ɗauki aiki mai kyau da muhimmanci ya yi aiki mai kasa shi shari'a yana gaba da komai yana da kyau duk wanda ya yi ba daidai ba duk matsayinsa ko shi wane ne a hukunta shi domin na kasa su yi koyi na gode mai magana ayuba garba imam to mu gode kwarai da gaske malam ayuba bari mu je jihar mu je a jos birnin eh, jihar plateau wane ne ne a jos alhaji babaji ne ne gwanjo daga jos plateau kandahar to bismillah mai gwanjo to wannan shugaban kasa amerika warki ne daidai da gindinsu wannan mutum mai haddasa husuma ne kuma muna fatan afirka kasi ko da irin halayen wannan mutumin hmm. don duk waɗannan abubuwan shi ke haddasawa yanzu dai ka duba ƙasar saudiya ɗaure masa gini suna kashe yan uwansa larabawa da su taɓa yin magana ka dakatar da wannan ba saboda haka allah ne ke saka jama'a wannan asirin sa ke tonuwa wannan sako da kalaji babaji mai gwanjojin suna dokan da har to bari mu je maiduguri wane ne a maiduguri an suna alai usman sani to alai usman muna saurin ka doron bada yawa da fatan da kuna lafiya lafiya limi to masha Allah a gana ce muke akan akan hanyar mu muke te muke neman alfarma a samu da Allah buɗa mana hanya kamar kifinmu na yankin kafin chadi to mun gode kwarai da gaske da fatan mahukunta sun ji amma muna magana ne akan yadda ake shari'a a nan kasashen shari'a na kama kowa to ya za mu iya gani ko kuma ya muke gani idan an kwatanta da kasashen mu wannan shine madu'in da muke tattaunawa a kai muna da wani a kaduna wani ne daga kaduna ba da kuma kyari barka da shari'a yawa murtala da fatan kuma an yi sallah lafiya to ba biya kuma keri ko kuna son mu tabbatar da sashen hausa na mai amurka ke dalilin da ya sa fa muka yi amana ko muka rike wannan tasha kenan duba da gaskiyar nan ta faɗo ko akan kowa ne za a fito za a faɗe ta tsakanin kasashen mu na afirka hmm. kuma ya ishe ka misali a ce wannan cikin da ake da lauyan nan ba shugaban kasa ne ko mu ce shugaban duniya mai karfin tattalin arziki mai karfin sojoji amma ana masa gaskiya ya ishe ka ce afirka kasashen mu za a ga wani shugaba ne ko dan majalisa ko shugaban sanin zai duniya ta tabbatar amma ya tsare akan kujerar shi alƙalai da waya kowa ya shirya ta kallon da jami'an tsaro to shi sa nake so in ga ma duniya cewa kusan mu Afirka fa muna mulkin gurguzu ne yanzu ba amma fara siyasa ba hmm. da fatan za mu samu dama a gyara siyasa Afirka da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai Murtala bari mu je eh, Bauchi Assalamu alaikum Baba Yakubu Makeri. Amma alaikum salam malam. kana magana da sama'ila isa kafin ma da ki karamar hukumar ganjo jihar bauchi to sama'ila duniya na sarinka to alhamdulillahi wannan shari'a da aka yi a amurka muna yabo kuma muna godiya kuma muna bukatar ita amurka a matsayinta na uwar duniya da dobe mu kamar mu najeriya mu ma abinda muke so kenan kamar ita amurka ta tallafa ma shugaba muhammadu buhari abin da ya shafi irin wannan shari'a masu laifin don mukan kan a najeriya kamar hukuncin da ya kamata yi da shi ya kamata a zuwa taimake mu muke bukatar wannan gudun kuma a Najeriya da fatan za ku shi lafiya mai magana Sama'ila Isawa kanin na To mun gode bari mu sake komawa jihar Kaduna waye ya Kaduna kuma eh, Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Abdullahi Ahmad ne chama mai yace Allah lere local government. To Malam Abdullahi muna sarin ka. Eh, to wallahi eh, muna ta neman ku ne ko da lokaci ba na samun ku yau da na yi sa'a na same ku amma Allah ya yi fatan alheri domin ne din da mai bayan sauraron ku ne a duk lokacin da ake yi karfe tara da rabi da wanda ake da karfe Mala Abdullahi da za ka yi bayanin ka ne ba haka ba ba isasshen lokaci. Eh, mun gode kwarai da gaske bari mu je eh, da eh. magaram a jamhuriyar Nijar. yawa wane ne daga da magaram idrisa ne daga da magaram to idrisa duniya na sarinka kuna lafiya aiki alhamdulillahi to masha Allah yan san shi cikin magana nan ta hukuncin da aka yanke ma manya da amurka amurka kalibale ne ga mutanen afirka masu mulki na kama karya hmm. sun ɗauki misali irin abubuwan da ake yi a duniya don mahukuntan duniya suna suna musu yin kan turuwa ne su ba su yanke hukunci a bisa kan irin abubuwan da ya kamata. mun gode kwarai da gaske eh, malam idrisa bar mu je jihar sokoto waye sokoto assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba dina sokoton najeriya kuma mataimakin shugaban masu buga waya na DOA Alhaji Musa Garo. To gaskiya dangane da wannan abin da ya faru Amerika to mun Aisha mataimakin shugaban 'yan kiran waya ga waya ta ma uh, wani abu daban. har yau dai muna kuna tare da sashen hausa da murya amurka ne muna tattaunawa ne akan yadda shari'a a nan kasashe kamar irin su amerika shari'a tana kama kowa amma idan ka je kasashe mu san ga wani abu daban kamar muna da wani akan kan layi muna da wani daga jihar nija wani ne a nija assalamu alaikum sunana ɗan joja kagara jihar nija nigeria to muna sarin ka a halin gaskiya gaskiya abin da ake yi a kasashen turawa hmm. kamar abin da ake yi a amerika ba zai yiwu a najeriya ba saboda ne saboda gaskiya suke haɗi amma a najeriya kamar najeriya ko a kasan afirka haka wallahi wallahi ba abin da gwamnati take so ba ba abin da za su yi iyaka kullum abin da gwamnati ta ce a ce eh eh, eh kawai ta yi wannan ba shugabanci ba ne wannan kuma ba zai kawo muka talakawa cin gaba ba irin mm. da aka yi kuskure ba daidai ba a hodi mm. amma a Najeriya ba sa so haka ya za a ci gaba gaskiya muna da matsala musamman rashin ba cin gaba ba ne wannan koma baya ne da wanda bai yi karatu ba da wanda ya yi karatu sau da duk magana sa iri guda ne mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar jigawa wani ne a jigawa ni ne abdulkarim daga garin iliya karamar hukumar taura to bismillah abdulkarim yawwa abin da nake so game da shugaba baba buhari wayannan mutane da suka hana farcen susa wayannan idan an zo zaben su ya kamata mutanen a tantance su a gane na gaskiya a gane wanda ba na gaskiya ba saboda mutanen mu sun hana mutum bawan allah nan ya mana aiki yadda ya kamata to mun gode kwarai da gaske ina jin da wannan kuma kiran ne muka kawo karshe mun gode muku duka ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice labaran wasannin motsa jikin na yau ne da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA wacce ta rusa kwamitin zartarwar hukumar kwallon kafar Ghana ta kuma gabatar da kwamitin daidaita sha'anin kwallo cikin kasar. Hukumar FIFA dai ta yi wa Ghana di game da shirinta na rusa hukumar ta GFA ta kuma bukace ta ta janye ko ta haɗu da kushinta. FIFA ta faɗi cewa za ta zanta da Ghana ta kafa kwamitin daidaita kwallon kafar kasar. Kwamitin zai maye gurbin kwamitin kwamitin zartarwa yadda za ta shirya zaɓe wa sabon kwamitin hukumar ta fifa ta ɗau wannan ra'ayi ne bayan wata tawaga mai ƙarfi a bisa shugabancin ministan wasanni a zika siyama da mukarashin babban ma'aikacin ƙasa samuel jinapo da sabon ministan labarai kujo pon kurma sun kai mata ziyara A shirye-shiryen samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019, kungiyar kwallon kafar kasar Ghana Black Stars za ta tafi kasar Ethiopia a matsayin sanin ta kan ta tashi zuwa kasar Kenya ta kara da Harambee Stars a sabon wata a kokarin samun gurbi a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019. Ana dai sa ran kwamitin hurɗa na CAF da FIFA za su jagoranci Black Stars zuwa Kenya din a matsayin masu lura da Coach Kwesi afiya mai koyarwa a bisa la'akari da hali da kwallon kafar kasar Ghana ta shiga. Manyan club guda biyu a Ghana kuma siyasan Ciko ta da Accra House of Oak za su kara ranar Lahadi 28 ga watan Oktoba yayin bikin cika shekaru 80 na tsohon shugaban kasa je Kufuor da kuma tara kuɗi kimanin garasidi miliyan 80 wa gidauniyar din. Tsohon dan wasan baya na Asanti tikotoko ya yi wa tsohuwar shugabar kulabun ɗin saka shiri cewar yawan koran masu koyar da kulabun wasa ne kisa ba ta tabuka wani abun kwarai a santi kwatakwadai cikin kaka uku na wasanni ta sallami kociyanta har bakwai kuma yanzu haka ana shirin sallaman coach Paco sifabin manajan kulabun ɗin na yanzu a ƙarshen kakan bana. Shugaban Liberia George Weah na shirin baiwa tsohon mai koyar da wasan kwallon kafa asin Wenger lamban yabo mafi girma na kasarsa. Shugaba wuya shine kadai ɗan Afirka da aka taba ambata da ɗan wasa na duniya na shekara kuma Wenger ya ɗauke shi ne a 1988 lokacin da yake koyar da Monaco wasa da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin redwana Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sakataren ma'aikatar cinikayya na amurka wilbur ross tare da tawagar wakilan majalisa masu ba da shawara ga shugaban kasa akan harkar cinikayya da afirka a lokacin da suka kai ziyara a wasu kasashe hudu na afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dala amurka biliyan daya da suka kulla da 'yan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na kasashen da suka ziyarta din mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana akan ƙarin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dalar Amurka fiye da biliyan biyu a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Kwadebuwa da kuma Ghana, Sakatare Ross ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha karamin sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar haɗin kai da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma sakatare Ross ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban ƙasa na na Apuko Ado da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Alan Kiramanta da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kuɗin Ken Opori Ata. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka ɗin a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin ƙasashen Habasha, Kenya da Kwadebuwa inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin, ciki har da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alasa Otoro na Kwadebuwa da kuma ministan kuɗin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan 'yan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwa kasuwanci da waɗannan ƙasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya ƙasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke ba da tallafi a nahiyar Afirka. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da mahimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a ƙasashen na Afirka. A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na ba da dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin 'yan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan ƙasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka. Kuma za mu kasance masu ƙarfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka a cewar Sakatare Rose. muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke tauye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin 'yan kasuwarmu. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau kotun kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe za ta fara sauraron karar da jam'iyyar hamayya ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar watan da ya gabata. Jam'iyyar Movement for Democratic Change MDC tana zargin hukumar zaben kasar da makudi a zaben da aka gudanar ranar Litinin ga watan Yuli da ya nufin ba shugaba Emerson Manangagwa da jam'iyyarsa ta zanu PF Galaba. Bisa ga sakamakon zaben da hukumar zaben ta fitar, Manangagwa ya samu kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un ya doka shugaban jam'iyyar MDC Nelson Chamisa wanda ya samu kashi 44 cikin 100. Jam'iyyar MDC ta ce hukumar ta yi a rangizan ƙuri'un da ta ce shugaba Manangagwa ya samu ta kuma yi zargin cewa ƙuri'un da aka ce an samu a waɗansu mazaɓu sun fi mutanen da aka yi wa rijistar kada eh, ƙuri'a. Jamisa ya shaida wa manema labarai ranar Litinin cewa jam'iyyarsa tana da shaida kwakwara da ta nuna cewa an tafka magudi a zaben ya kuma ce na da kwarin gwiwa kotu za ta bada umarni a gudanar da sabon zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau Talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zabensa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zama gidan yara na tsawon shekaru masu yawa. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin safinatu sada tusa da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma juli gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare mr sidrak baba ya kuma kirri ne daga nan washington dc nake sallama da ku har yau dai muna ce muku barka da sallah kuma allah bamu alkhairin nan nasa amin summa amin